Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 28 ga watan Afrilun shekarar 2019. An yi ta kai hare-haren sama akan Tripoli babban birnin Libya yayin da dakarun da ke marawa jirar Khalifa Haftar baya da abokanan hamayyarsu na bangaren gwamnati suka yi ta artaba a daren jiya Asabar. Wakilin murya Amurka Heather Murdoch wacce ke birnin na Tripoli ta rawaito cewa har-haren sun fi mai da hankali ne kan wani yanki da ke kusa da filin tashin jiragen birnin. ta kara da cewa an ji tashin jirage marasa matuka a lokacin da wasu fashe-fashe guda hudu zuwa shida suka auku wasu rautanni da ba tabbatar ba sun bayyana cewa mutum ɗaya ya mutu yayin da mutane da dama suka yi ta wallafa hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta waɗanda suka nuna lokacin da aka kai har-haren da jirage mara matuka su dai dakarun da ke marawa khalifa haftar baya na kokari ne su karbe ikon birnin na tripoli daga hannun firayim minista fayyaz asarraj wanda kasashen duniya suka amince da gwamnatinsa. sa tunda suka kaddamar da har-haren a farkon watan afrilu birnin na tripoli ya ta fama da har-haren sama waɗanda ake kirtatan da jiragen mara matuka ake kai su wannan fada tsakanin bangarorin biyu ya saka rayuwar mazauna kusa da birnin cikin haɗarin gaske aƙalla mutum ɗaya ne ya mutu bayan da wani ɗan bindiga ya shiga wani wurin ibadar yahuda a birnin da ake kira poway a jihar california ya buɗe wuta a nan amurka a lokacin wani taron manema labarai shugaban 'yan sandan san diego bilgo ya ce wani mutum farar fata ya shiga wurin ibadar da misalin karfe 11 na wato 11 da rabi na rana a jiya asabar ya buɗe wuta da bindiga kirar ar inda ya raunata mutum hudu lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya daga baya a cikin mutanen hudu babban jami'in dan sandan ya ce wani dan sanda da ya tashi aiki ya hango dan bindigar yana tserewa daga wurin ibadar bayan aikata wannan aika-aika har ma ya harba bindigarsa amma bai same shi ba amma da ƙarshe ɗan bindigar mai shekaru sha tara ya tuntuɓi 'yan sandan san diego ya kuma mika kansa shugaban koriya ta kudu moon in ya sha alwashin ci gaba da bibiyan koriya ta arewa yana mai cewa ba gudu ba ja da baya dangane da bin hanyar samar da zaman lafiya a yankin tekun koriya duk da irin cikas ɗin da aka samu a baya-bayan nan kalaman namun na zuwa ne yayin da aka yi bikin tunawa da haɗuwarsu ta farko da shugaba kim jong-un a bara wannan ganawa ita ta buɗe kofar tattaunawar amurka da kore ta arewa kan batun makaman nukiliyanta ko da ke duka wato tattaunawa tsakanin amurka da kore ta arewa da shirin haɗaka na koriyoyin biyu sun fuskanci koma baya a jiya asabar kore ta kudu ta gudanar da bikin tunawa da haɗuwar shugabannin koriyoyin biyu mawaka daga kore ta kudu china japan amurka sun cashe a taron wanda aka yi a ƙauyen pomujon da babu sojoji wanda shi ya raba koriyoyin biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe ɗan dare ne da minti hudu ƙungiyoyin da ke ayyukan ba da agaji a mozambique sun yi ta faɗi tashin yin ƙididdigar ɓarnar da aka samu yayin da ake fargabar ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya zai haifar da ambaliyar ruwa da kwararar laka kwanaki biyu bayan saukar makwacar guguwar kenneth a kudancin nahiyar afirka wato makonni shida bayan guguwar farko da yankin ya fuskanta a da ranar alhamis guguwar ta sauka inda ta yi tafiyar kilomita 220 cikin sa'a guda lamarin da ya sa kungiyoyin agaji suka fitar da gargaɗi kan yiwuwar samun mummunar ambaliyar ruwa da za ta saka rayukan mutum kusan 700 cikin haɗari a kudancin afirka a halin da ake ciki masu ayyukan bada agaji sun isa pemba gari mai tashar jirage domin yin ƙididdigar bannar da guguwar ta yi inda hukumomi ke cewa kalla gidaje 3,500 sun salwanta mafi akasarin arewacin yankin lardin da ake kira cabo delgado hukumomi a pakistan sun dakatar da aikin yin allurar daga kafin cutar polio ko kuma shan inna a duk faɗin ƙasar dakatar da shirin ya biyo bayan kashe wata ma'aikaciyar aikin rigakafin cutar ta polio da aka yi a lokacin da aka kai wa tawagar ma'aikatan shirin hari tare da cin na wuta a ɗaya daga cikin cibiyoyin kiwon lafiyar ƙasar ita dai cutar ta shan inna cuta ce da ta rage a ƙasashe uku kacal a duniya wato pakistan afghanistan da nigeria cuta ce kuma da har yanzu ba a samu makaranta ba wacce kan mamaye jijiyoyin ɗan adam har ta haddasa shanyewar wani ɓarin jiki cikin ƙanƙanin lokaci shugaban rasha vladimir putin ya ce zai tattauna kan batun rikicin gabashin ukraine idan har za su haɗu da sabon shugaban ƙasar yayin da yake magana a wata ziyarar da ya kai china a jiya asabar putin ya ce yana so ya fahimci matsayar zababben shugaban kan rikicin na ukraine Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo labarun da suka shafi zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu kaya zan gabatar. Ba mu yarda da tsarin APC mai mulki na nuna waɗanda take son a zaɓa a matsayin shugabannin majalisa ta tara ba. In ji ɗan majalisar wakilai a yinuwar PDP Timothy Simon. Tsarin rabon mukamai na APC ga zaben sabbin shugabannin majalisa ya yi daidai. Amma a duba kai kujerar jagoran masu rinjaye a yanki mai rinjaye in ji 'yan APC na arewa maso yamma. Ana son haɗa mu rashin jituwa da waɗanda suka zaɓe mu ne ta neman gadar mana jibgin nauyi in ji ma abota zababben gwamnan Gombe Muhammadu Ino Yahaya. A'a muna aikin mu ne bisa doka in ji PDP. Tinubu za mu sa a gaba zaben 2023 in ji jigon APC Mustapha Ziti. Waɗannan da wasu ra'ayoyi kan karar zaɓe a kotu da martani kan zargin jami'an tarayya ne suka yi sakaci APC ta faɗi a Bauchi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yayin da faɗi tashi na neman jagorancin majalisar dokokin Najeriya ta tara ya kara kankama ciki ma har da masu zanga-zangar cewa a yi zaben a bayyane ba nuku-nuku yan PDP da ke biye da APC mai rinjaya yawan 'yan majalisa na cewa sam ba za su bari APC ta zaɓa majalisar waɗanda take so bisa muradun jam'iyyar ba. Timothy Simon Golo daga Filato na kan gaba cikin masu caccakar raba mukamai da APC ta yi. Wannan su da yancinsu wanda su aka zabe su su zo na su zaɓe shugabaninsu sai a ce wani yana so ya nuna musu ai wannan shine tushin zaman tushin rikici kenan wannan shine tushin ana so a kashe demokradiyya sun fara a wancan lokacin sun ga abin da ya faru yan majalisa sun ki sun zaba nasu sun zaba bukola saraki a matsayin kakakin dattijai aka zabe dogara kuma a matsayin kakakin majalisar taraya tun daga lokacin ba su bar mu mun huta ba ba su bar wannan mutane biyu sun huta ba already ma signal din an riga ansa ko ta ina signal ta nuna ko ta ina cewa a shirye yan majalisa suke ba su jin tsoron executive ba su jin tsoron party a shirye suke su ba da kunya ma duk wanda wanda ya ga yana so ya tilasa musu su zabe shugabanin su wanda ita tip take so inda duk yan APC za su zabe yan APC to sa iya amfana da rinjayen su kamar yadda ya faru a 2015 duk da ba zaɓin jam'iyyar aka bi ba kuma ga dafawar PDP yan APC na yanki mafi rinjayen Kuri'a wato arewa maso yamma na cewa sun yi na'am da tsarin jam'iyyar da kiran mukamin rinjaye ya dace ya tafi gefen su sunana eh, Muktar Shite Idris da karamar hukumar Dala Local Government Kano State duk abubuwa na ci gaban ba majalisa ba za ta yi ba shi kuma majalisa kana son ka samu shugabanni wanda za su taimaka wa bangaren zartarwa amintattu matse da magana daya na akwai wanda za a sa su nan su nan yan adawa suna amfani da shugabanni su yi abin da suke so to amma aka samu jajitacce wanda zai taimaka mana ya taimaki yankinmu ya taimaki najeriya gaba daya tun da yanzu an rarraba mukaman saura kamar mukamin da jam'iyya ke bayarwa na shugaban masu rinjaye na majalisa shine house leader kenan me yasa wannan yankin yake son wannan mukami eh dalili duk da shugaban kasa ya fito daga yankin mu a mataimakin shugaban kasa ya fito daga yankin yarbawa an ba su speaker daga wannan yanki to mu wadan mun nema ina ganin ba ba sa rai ba in aka duba yawan kurku da yawan mu da irin kura da muka bayar ga wannan gwamnati jam'iyyu kan nada mukamin jagoran rinjaye ko marasa rinjaye na majalisun biyu su kuma mukarraban zababben gwamna Muhammadu Ino Yaya na Gombe na cewa gwamnatin Ibrahim Dan Kombo na ɗaukar wasu matakai na gadar musu babban kalubale ta hanyar ƙara ma'aikata da sauransu ga raɗe-raɗin tarin bashi. Dattuwa Ali Kumo na cikin jigogin APC a jihar. Wannan baƙin ciki ne da hasada na shi gwamna mai barin gado wanda shi ba a masa haka ba. lokacin da mai girma dan juma goje zai ba shi mulki bai masa wannan muguntan ba bai masa wannan abubuwan ba sannan ya yi shekara takwas ba wanda ya taba masa irin wannan ko cikanka yanzu allah ya kawo jama'a sun zaɓi wanda suke so wanda kuma suke ganin zai fitar da su daga ƙangi na talauci da kuma rashin mutunta mutane da halin da aka shiga aka cire daman da aka zo rantsar da shi ya ce zai cire wa mutane sha'awan siyasa ɗan kombo da gratuti da fenshon ma'aikata kawai ba a magana a shekaransa takwas yanzu ana bin jihar gombe bashin kuɗi daga bashi na bankuna zuwa bon ya tan wa biliyan saba'in ya bar mu da wannan mana in sabon gwamnati ta zo ta jiya ya za ta yi da wannan amma a ce kuma an je ana ɗaukan aiki ana promotion na ƙarya don haka ina kira ga mutanenmu na gombe 'yan uwanmu da mu guji karɓan irin wannan appointment da ake cewa ana sai da shi akwai 'yan gombe da yawa wanda suna bukatan aiki wanda sun cancanta ɗin sabon gwamnati ta zo za ta ba su aikin yi amma wannan na waɗanda ba su cancanta ba kawai don kasan wane ko alfarma ba bisa ka'ida ba don sabon gwamna din ya zo a haɗa shi faɗa da mutane ko kuma a durkufas da shi a ce ya kasa aiki ko ya kasa biya salari wannan mugunta ne mutane su guji wannan sabida kar sabon gwamnati ta zo ta ce ba ta yadda da wannan ba mutane su ce ba a kyautata musu ba daman dalili ake nema nan take wakilin mu abdulhab muhammad daga bauchi ya nemi martanin pdp a jihar inda sakataren tabuba shano ya yi wannan magana misali an ɗauki ma'aikata kuma ɗaukan ma'aikata laifi ne to ban sa wani kundin tsarin mulki tun da muka shigo gwamnatin nan da ma'aikata yake a gaba daya ko da yawa so ban san me yasa ya zama laifi ba yanzu sannan kuma mun fita daga hurumin mu ne gwamnatin ya kare ne ai gwamna gwamna ne har ranar tara ga wata saboda haka duk ayyukan da gwamna ya kamata ya yi in bai yi ba ai bai kyauta wa kansa bai kyauta wa al'umma ba kuma ƙara girma ana ƙara girma in mutum bai cancanci a ƙara masa wani saboda haka don kawai an yi zaɓe jam'iyyar mu za ta tafi ai ba jam'iyya ne ke mulki gwamnati ne ke mulki gwamnatin nan kuma al'umma ne duk yadda aka wani abin da bai dace ba su kuma yanzu suka zo suka ga rashin dacewa ba sai su gyara ba sannan maganan bashi bashi hanji ne ba na mutum kaɗai ba har na gwamnati gwamnatin tarayya ma kwanan nan ta je ta nemo bashi kwanan nan ta ƙara wa ma'aikata albashi kuma ta ce gwamnatocin jiha sai sun biya ƙarin albashin nan ko za su iya ko ba za su iya ba shi wannan bai ishe su magana ba sai kawai bashin da gwamnatin mu ta ɗauka yanzu saboda ka bashi dole a bar musu kamar yadda mu ma da muka zo mun su bashi in kuma gwamnatin nasu ba za su iya manajin bashi ba to ai abu ne mai sauki ranka ne sai su rubuta takarda su ajiye mu za mu iya manajin bashin sai su dawo mana da kayan in shi gwamna ba zai yawa sai ba da fiti gwamna ba in shi ba zai yawa ba sai ba kakakin majalisa in dukkan su ba za su iya ba sai su ajiye aje-aje za a samu wanda zai iya yawa mu bashi ba damuwa mu bane daukan ma'aikata ba damuwa mu bane a cikin bashin muka rayu a cikin bashin muka yi wa gombe abin da muka yi mata irin wannan yanayi na zama kalubale tsakanin gwamnatoci masu barin gado da masu shigowa fadar mulki shi kuma jigon apc mustapha bonu ziti ya ce ya siyasar jam'iyyar apc za ta koma wajen tinubu ne don takarar zaben 2023 in allah ya kai mu a siyasance a najeriya babu dan siyasa irin ahmed bola tinubu dan siyasa duk da ka sani a najeriya baka da dan siyasa mutum guda wanda ka kawo jiha biyu wannan mutum fa zon din shi yake kawowa gwamnonin na yanzu gaba ɗaya da suke da su wajen gwamna shida gwamna nawa ne nashi amma jihar ondo ta gagare shi yi a kredeluya soke wannan cewa tinubu shine mai kasar yarbawa tunda baya son sa amma sai da ya ci gwamnan jihar ondo eh to haka ba abin mamaki ba ne kasan shi mulki da gani Allah ke bada shi sannan tunin nan an zo an munafice shi ya zo ya fito ga dan takarar da yake so ai in ka tuna akwai lokacin da tunin ya wannan bawan Allah ya zo ya ga wanda yake so lokacin su Bukola Saraki da sauran wasu da ke ganin ana son a rage yin bola tunin bu karfi a wannan lokacin suka yi umfani da wannan damar suka yi duk yadda za su yi suka karya shi ta wannan lokacin amma karya yanzu ai ba ta yi wani umfani ba aka ce siyasar Najeriya in babu bola tinubu cikin ta siyasar na ina ganin ba siyasa ba ce. masu iya magana na cewa ga fili ga mai doki nan a babi rayoyi ga bunda da abdulhadi haruna lawo ke faɗa a matsayin martanin karar da pdp ta shigar tana mai cewa tana da kwarin gwiwar amshi madafin iko ba mu shakkan karar da pdp ta kai abin kunya ne ma ce pdp ta kai karar mutum akan zabe wai cewa ya yi magudi ko wani abu domin ita ya za ka ce abin kunya ita jam'iyyar pdp ba irin magudin da ba ta yi kuma ba abin da ba ta yi kuma ta sani cewa zaben da aka yi wa buhari in ka dubi kuriyar nan ka duba yadda zaben na ya fito ka san zaben nan ba wani magudin da aka yi mulkin nan da ka ga allah ya ba wa buhari kowa ya sani buhari ko ka hada su ne ka tsaye da su ga atiku ga buhari ka san ga wanda zai ci zabe don haka ba wani abin da za ka zo kana mani kokonto a ciki ko kana wani magana a ciki sai dai kawai abin da za mu faɗa duk abin da ka ga mutum ya tsaya zabe dama akwai wanda zai samu akwai wanda zai rasa to amma kuma ni fatan da muke yi shine Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi a rayuwa sannan kuma ya bawa dukkan masu zaɓe juriya da hakuri da yadda suke fitowa su yi zaɓe su sake su kwada kuriyar su wadda suka ga dama wannan karo ya nuna Najeriya mun fara wayewa mun fara sani yanayin siyasa yanzu ba wai za a zo amfani da kuɗi a rikita maka kwakwalwa ko wani abu abin da ya dace shi ake yi. mangajin duguri kuma ya bugo waya da martaninsa kan ra'ayin zainabu nunu a makon jiya da ta aza sashen alhakin faduwar gwamna mba abubakar kan jami'an gwamnatin buhari daga jihar da ta ce ba su tabu kabun kirki ba shi ne son mata bayanin ce shi zaɓe fa wani abu ne wanda yake mummunan wasa wanda wannan wanda kira su duka ba wanda ba su yi aiki a bauchi ba kuma sun yi abin da ya kamata a Bauchi kamar minista da mu tun da dama yawanci mu jam'iyyar mu na jihar Bauchi APC babu walaki kuma an kai masa kuriyansa in ta tuna baya zaben biyar. akwai mukamai da dama wanda an ba da su a Bauchi amma da yake Bauchi mu zaɓe ne wanda muke na mutum an ba manta ba Isa ya gudu lokacin yana PDP shine gwamnan jihar Bauchi sannan wanda aka zaɓe shi gwamna yanzu yana minista sannan chairman din Fati dan Bauchi ne amma ya kuriya ya tafi kuriya PDP ba ta Bauchi ba sannan kuma yanzu da take wannan magana laifin gwamna ne in yawanci an samu ta duba adamawa adama manya-manyan bukaman da suke adamawa babu aboki saboda sakatare dan adamawa ne manya manyan mukamin suna adamawa amma bai hana an kada gwamna gwamna adamawa ya fadi ba sunana alhaji hassan muhammad sharif sarkin arewa bauchi memba ne a campaign team na shugaba buhari da kuma ma abubakar gwamnan bauchi har yanzu su karbi maji ba sai a je nan ba sa nan ba sa office dukka wani wanda zai karbi maji ba a same su ba amma dai yanzu alhamdulillah kotu ta bada umarni saboda haka insha Allah muna da gagarumin nasara muna roƙon jama'an jihar Bauchi su kwantar da hankalinsu gaskiya guda ɗaya ne yanzu kaga kusan duk abu gaskiyar eh? ka ce gaskiya ɗaya ce mi gaskiyar ne yan ne ci zabe kuma za ta fito insha Allah. Hukumar zaɓe ta riga ta ayyana shi Bala Muhammad a matsayin wanda ya ci zaben nan. Idan wani ya fito ya ce wani ne ya ci daban bai jira sakamakon kotu ba akwai kuskure sosai a wannan matsayar. Ai kotu ita tana amfani da hujjoji in dai ka je kotu da hujja. Duk barazanar lauya insha Allah alkali zai bincika kuma zai tabbatar da gaskiya abinda kotu take amfani da shi shine shaidu kuma da kyakkyawan shaidu. Dama shi ra'ayi aikin karshen koko ne. ko kuwa shahararriyar jayayyar nan wannan ya ce shida ne wancan ko ce tara ne bisa dandamalin da suka tsaya masu sauraro duk ma'ana muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Fashe-fashen mai takwas ne suka faru a wasu coci-coci da otel-otel a ƙasar Sri Lanka a lokacin da Kiristoci suka fara bukukuwan Easter a farkon makon da ya gabata. Waɗannan hare-hare sun katse cin gajiyar zaman lafiya da ake morewa na tsawon shekaru goma da aka kwashe ba fuskanci tashin hankali a ƙasar ta Sri Lanka ba. tuni dai shugabannin addini da na siyasa a sassan duniya suka ta allah wadai da wannan mummunan aika-aika inda shugaban katolika na duniya paparoma francis ya nuna matukar alhininsa ya ce ina mai fatan samun rahama allah ga waɗanda aka kashe a waɗannan hare-hare na kuma addu'a ga waɗanda suka jikkata da waɗanda suke shan wahala sanadiyar wannan mummunan lamari shugaba tom na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da tun a safiyar da abin ya faru ya aike da sakon twitter inda ya nuna matukar ɓacin ransa hukumomi a ƙasar ta shirin lanka sun saka dokar hana zirga-zirga tare da rufe kafofin sada zumunta jim kaɗan bayan hare-haren firayim ministan ƙasar ta shirin lanka ranil wickremesinghe ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga ɗaukacin iyalan waɗanda harin ya ritsa da su ස්ථාන කීපයක අද උදාසන ඇති වූ පිපිරීම් නිසා ina so na mika ta'aziyya ta ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su da waɗanda suka ji raunuka a waɗannan harahare da suka auku a ƙasanmu ina ma waɗannan harahare kallon abin da zai sa ƙasanmu da tattalin arzikinmu su samu koma baya ina mai allah wadai da hare-haren waɗanda suka kaikaici wuraren ibada da otal-otal. ya zama tilas ga kowa ya rungumi dokokin kasar nan binciken farko da aka gudanar sun sa hukumomin ƙasar suna zargin wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ke ikirarin jihadi wacce ba sananniya ba ce yayin da firaministan ƙasar ke cewa lallai a baya ƙasar ta samu bayanai daga jami'an tattara bayanan sirrin wata ƙasar waje kan cewa za a kawo musu hari hukumomi dai sun ayyana sunan kungiyar a matsayin national taufik jamaat ko kuma ntg a takaice zuwa lokacin hada wannan rahoto kungiyar ta ntj ba ta dauki alakin kai waɗannan hare-hare guda takwas ba amma jami'an ƙasar sun ce 'yan kunnan bakin wake bakwai ne suka kai hare-haren na ranar lahadi ita dai kungiyar ta ntj ta bulla ne a gabashin ƙasar ta sri lanka shekaru uku da suka gabata kuma ta samo asali ne daga wata kungiya da ake kira sri lanka tauhid jamaat wacce ita ma kungiya ce mai tsauran ra'ayi da kan gurɓata tunanin matasa a cewar mataimakin daraktan cibiyar nan da ke nazarin kasashen kudancin asiya da ake kira washington woodrow wilson center michael kogelman kungiyar ta ntj takan rusa mutum-mutumin mabiya addinin buda da suke yawan samun sabani da su ya kuma kara da cewa idan dai kungiyar ce ta kai waɗannan harare na ranar lahadi hakan na nufin tana so ta kara faɗaɗa munanan ayyukanta ne da farkon faruwar lamarin jama'a da dama sun yi ta neman bakin zaren musabbabin kai waɗannan hare-hare akan kiristocin a yan shekarun nan kungiyoyin addinin krista a ƙasar ta sri lanka sukan ce suna fuskantar ƙarin barazana daga mabiya addinin buda masu tsatsauran ra'ayi amma irin barazana ba ta kai ga har a kisa ba in ji shugaban kwamitin tabbatar da zaman lafiya da ake kira national peace council a birnin colombo wato jihan pereira who target Catholics. There have been anti-Christian. Waye zai kai hari kan mabiya ɗarika Katolika? Lallai akwai masu adawa da Kiristoci. Ba sa wuce 'yan rigingimu da ake samu na zamantakewa na yau da kullum. Amma baya kaiwa ga har kisa. a halin da ake ciki firayim ministan kasar ya bada wannan umarnin ya ce mun bada oda a kama duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika sannan mun ba hukumomin da ke da ruwa da tsaki a wannan fanni duk irin ikon da suke bukata ba za mu lamunci irin wannan mummunan ɗabi'a ba we don't tolerate this kind of behavior. ma'aikatar tsaron ƙasar ta sri lanka ta ce ta gano wasu mutane waɗanda ta kwatanta a matsayin masu tsauran kishin addini na wata ƙungiya hukumomi dai sun ce daga cikin maharan har akwai masu kuna bakin wake waɗanda su suka kashe mafi aksarin mutanen da harin ya ritsa da su jim kaɗan bayan hare-haren ne aka tsare mutum takwas amma har yanzu ana ci gaba da neman wasu da ake zargina da hannu dinandra ruwan wijiwar din shine ministan ma'aikatar tsaron ƙasar ta sri lanka Right now, the, the CID, the police, and the three forces are doing all the investigations. Ya ce a halin da ake ciki masu binciken manyan laifuka na CID da 'yan sanda da sauran rassan jami'an tsaro na ci gaba da bincike. Muna da ƙwarin gwiwa cewa dukkanin waɗanda ke da hannu a wannan mummunan hari za su shigo hannu nan ba da jimawa ba. mun riga mun gano su kuma hukumomi suna daukan matakan da za su sa a kama su nan a shekarun baya kasar ta sri lanka ta yi fama da yakin basasa lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama mangala karunan ratne mazaunin colombo ne babban birnin kasar ta sri lanka During the 30 years of civil war, we had lots of explosions in Colombo. We are used to our airport getting blown up and the central bank, things like Yace cikin shekaru 30 da aka kwashe ana yakin basasa mun saba ganin fashe-fashen bamabamai a Colombo. Mun saba ganin bam mai tashi a filin tashin jirage ko a babban bankin kasa Amma an samu zaman lafiya har na tsawon shekaru goma kuma har mun saba da shi. To ana kan laliban waɗanda suka kai waɗannan hare-hare ne. Kwatsam a ranar Talata, kungiyar 'yan ta'adda ta is ta fito ta ɗauki alhakin waɗannan munanan hare-hare inda ta ce martani ne kan kasashen da suka haɗa kai suka yi galaba a kanta a ƙasar siriya a watan da ya gabata wato ƙasar da ta ayyana a matsayin daular wata sanarwa da kungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta bakwai ne suka auna majami'un da otel-otel inda mutane da kasashen da suka yi galaba a kanta suke zaune kamar yadda kungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara mafi aksarin mutanen da suka mutu 'yan kasar ta sri lanka ne amma jami'ai sun ce akalla mutum 38 'yan kasashen waje ne waɗanda suka fito daga birtaniya australia turkiya denmark holland india china da kuma amurka to shi ma a ranar talatar firayim ministan ƙasa ya mai da wannan martani we certainly the security apparatus of the view ya ce lallai jami'an tsaronmu sun ce akwai hannun wasu ƙungiyoyin ƙasashen waje kuma wasu hujjoji sun nuna hakan saboda haka idan ƙungiyar ta is ta ɗauki alakin hare-haren to za mu bibiyi lamarin a haka a lokacin hada wannan rahoto hare-hare na sri lanka sun yi sanadin mutuwar mutum sama da 320 kana wasu 500 suka jikkata waɗannan hare-hare na baya-bayan nan su ne mafiya muni da ƙasar ta sri lanka wacce ke kudancin nahiyar asiya ta fuskanta tun bayan da ta kawo ƙarshen yakin basasan da ya auku shekaru goma da suka gabata great big family. And the truth, you know, love is all we as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. To Madalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can anjima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. meilleure musique et